shafi harkar tarbiyyar 'ya'ya din nan 'ya'ya <clears throat> allah maɗauki yana hori mana su ana ta haihuwa ana ta haihuwa babban abin da ke cikin wahala a kansu ita ce tarbiyyarsu mun fi damuwa da maganar ciyar da su da tufatar da su da makarantarsu da sauransu mai ta kuka cewa za a koma makaranta kuɗi kaza da kaza ita kanta kunga ita ma wata azaba ce a irin wannan misalin da muke zance a ta hankoran Allah ba da da Allah ba da 'ya'yan kuma ka koma bauta 'ya'ya hmm. kullum tunaninka gaba ɗaya ba ka da natsuwar alaƙa da Allah rayuwarka duk ta koma kan 'ya'ya wannan kar ya sa kuma ka ƙi 'ya'yan in kai niyya mai kyau ta ɓangaren su, to hanya ce ta shiga aljanna duk abin za ka yi musu da karatun nasu da tufatar da su da mai duk lada kake samu ka shi dai wajibi ne a kanka to amma kana samun lada to amma fa gaskiya babban abin da muka fi bukata mai musu kuma su suka fi bukata wala shi ne mu dora su akan hanya mu tafi da su mu dora su a hanyar da in suka girma za su iya rike kansu da tunanin da muka gamsu da shi amma in muka bar su haka titi ne zai musu tarbiyya ko abokan makaranta ne za su sa su a hanya gaskiya ba mu taimaka musu ba kuma abin da suka yi za a tambaye mu yau za a tambaye mu akan abin da suka aikata amma yanzu harkar tarbiyya ta kai munin da mutum zai zub da hawaye an shiga wani mummunan hali na yadda tarbiyya take ya'ya yanzu ga eh, rena mutane babu girmama na gaba babu yin addini addinin ya zama mariga riga mun gutsara kama mun raba gida biyu da ustazai da wanda ba ustazai wani yana gani shi in ba layin ustazai shiga ba gaba ɗaya komai baya kansa ya zo sallar ma ya zo masallacin kamar ba wajibi bane a kansa ya ta rayuwarsa ji irin abubuwan nan da ake yanzu a bukukuwa din nan da ake yanzu abubuwan suna nema su sake dawowa suna ta ɓaci da 'yan mata da maza yara su sa kiɗa a titi kowa na kallo a ta ruwa ana kaɗa jiki abubuwan da za a yi kuma su haifar da zinace-zinace da luwatsi da sauransu har suna nema su zama wani abun ado yanzu wannan abin ba Allah ba ba zai yarda da shi ba kuma ba za mu ce ya fi karfin mu a yanzu ba mu ci gaba da nasihan nan ko mutane suna so ko ba sa so a faɗa cewa wannan abin Allah baya son sa kuma yana zama sababin bala'i mu ne muke kuka yanzu abubuwa sun yi tsada fetur bala'i kudi abin nan abinci bala'i mutane gida gida da dama abin da za a sa a baki za a rasa akwai wani abin ko babu mafi yawan gidaje yanzu haka ake kowa a cikin haƙuri yake amma kuma wannan bai sa mun daina saba Allah ba ya kamata mu kyautata wa kanmu mu yi tarbiyya ga 'ya'yan nan mu kintsa su nan gaba ba mu san yadda duniyar nan za ta juye ku ga a halin da ake ciki yanzu addinin irin wahalar da yake sha duniyar gashi nan irin halin da ake ciki yau wannan gobe wannan yanzu ku duba ku ga halin da arewacin najeriya ya shiga ciki a 'yan wannan watannin kawai yawan harkar eh, fashi da makamin nan kidnapping nan da ake yawan yi hmm? a ko'ina kuma ku duba waɗanda ake kamawa suna wannan abun 'ya'yanmu ne masu yin waɗannan abu yaro shekara ashirin ya ɗau bindiga ya saba ya harbi mutum goma shekararsa ashirin kawai don ya samu kuɗi duba harkar shan ƙwayan nan harkar ƙwayan nan yadda ake magana a kanta a ce jihar kano da jihar jigawa na taɓa ambata mana wani sai ina fata wannan abin ƙarya ne a ce a kullum ana shan kodin kwalba miliyan uku daga ina ake yi wannan abin nan Allah miliyan uku fa ba kaɗan ba ce a ce a kullum aka take tafiya a tsakanin 'yan mata musamman 'yan mata an ce sun fi shan wannan ka je makarantu ka gani kuma kowa yanzu ba ruwansa manya wannan abun kamar ya fi ƙarfinsu ana ta kira gwamnonin arewa a tashi a yi wani abu akan wannan abu in fa ba a yi wani abu ba kukan na gaba zai fi na yanzu da ake ciki halin da ake ciki yanzu makarantu ɗimbin 'ya'yan da suke gama secondary school babu hope ya yi jam bai ci ba ya gama ido wuri wuri iyayen babu halin da za su yi masa komai abinci ma ya aka kare da shi ballantana a taimaka masa a biya masa kuɗin jarabawa kuma mun riga mun kwallafa idan ba karatun boko nan aka aka zauna a ofis ba rayuwa ta mutu zuciyar mu ta gamsu da wannan abu an ƙi a koyi sana'a za ka iya zuwa ka koyi sana'a je gun kowaye ka zauna ƙarƙashinsa wulaƙancin yi hakuri da shi a koya maka sana'ar da za ka iya zama ko ba gwamnati za ka rayu to amma mun zo mun ƙwallafa wannan rayuwa ta zama mana haka wannan abun ba a san nan gaba abin da zai zama ba hanyoyin karatun gashi na boye je waɗanda suka je lecture da aka je kun ji irin halin da muke ciki akan harkar karatu jami'o'i yadda suke jami'o'in nan private private universities yanzu kwaya biyu muke da su a nan arewacin najeriya wanda za a ce in na gwamnatin ba su isa ba dama ba isa suke ba a ce a ƙara da wasu a kudu suna nan coci coci ɗaruruwan coci suna da university su, ko wannan coci da wannan coci su haɗa su yi abin nan su yi jami'a jami'a fa ƙungiya kawai sai ta abin nan sai ta yi jami'a amma muna gwamnati ta yi maintainin abu ne mai wahala wannan abubuwan ya kamata mu haɗa da addu'a tare da wannan abu addu'ar da kake ta kai kaɗai akan matsalar da ta shafe ka don allah ka rika haɗawa da al'umma a ciki in allah ya ga nacin mu domin daga cikin factors ɗin da takan sa addu'a ta karɓu allah yana son naci a zub da hawaye a roƙi allah ya fidda mu daga wannan yanayi allah yana son a yi masa naci ka roƙa ya allah ya allah ya allah ka fidda mu ba iya kai maganar cin abincinka na ranar ba wannan halin da samarin mu suke ciki dole mu san abin da za mu yi fa kowanne gida suka zo ka ga Allah adadin da ya bamu a nan birnin kudu adadin dan adam dai kana neman dan adam a wannan garin wata ran muna tawa da wani bako ya zo za mu tafi karatu bakin titi muka biyo ta wannan titi nan muka wuce daga can gida zuwa haka wai sai ke ce mun yanzu malam wannan mutanen da na gani a waje kuma akwai wasu a ciki saboda da yara ne da mata an dawo daga biki yan islamiyya sun dawo ga wani a kofar gidansa yana jiran magarba ta yi alwala duk ga jama'a nan a ko'ina kuma a cikin gidan akwai irinsu ko fiye da haka fiye ma na cikin gidan ma sun fi wannan to me muke tsara wannan al'ummar haka za a zauna ba za mu kintsa wa yadda za mu yi kowanne gida ko tunani a yi a tsara a unguwa yan kungiyoyin da za a yi na taimakon 'ya'yan marayu da taimakon wanda ba su da hali ai wani wata gidauniya irin da ake ta marayun nan ai yar gidauniya da za a rika tallafawa wasu su tafi karatu akwai yara masu basira cikin almajiran da zaka tsaye da wani almajiri kai hira da shi kaji irin basirar da Allah ya hore musu suna da basira amma an yi hasarar wannan basirar ta tafi saboda ba a ba su tallafi an dora su a hanya ba haka za su zo suna gunda za a kwana a ce a cikin kwalbati yanzu a birnin kudu ana kwana a kwalbati mun kai ga wannan matsayi wani fa kai shi ne kuma kowa ka yi masa magana to Allah ya sauki nan kuma magana ta kare zancen yi tunanin ya za a yi ta wuce dole ne a ɗau mataki masu tunani su zauna a tsara hutta a yi plan duk mutumin da bai yi planning ba kamar da suke cewa mana he who has not planned has planned to fail mana he who has not planned to succeed has planned to fail haka abin yake duk mutumin da bai tsara yadda zai ci nasara ba to ya tsara yadda zai faɗi ne da ka zama kawai ba a tsara komai wallahi bala'i ne kuma dai kuna ganin yanzu iya abin da ake hope din nan a samu yanzu su ne a karatun nan na boko to karatun boko yanzu makarantun primary sun lalace kowa yanzu an mai da ya'ya zuwa makarantun private a ta kashe kuɗi a kai waɗanda manyan nan da suke gudanar da al'amura yanzu duk sun ji daɗin public makarantu makarantun gwamnati ko a nan ya karatu lokacin da karatun da daɗi yanzu gaba ɗaya ba daɗi jarabawar waye ɗin da menene sai an rubuta muku a lokaci ya zama da mamuda nan suna cin wahala hmm? a yi ta yin wannan a sha wannan a sha wannan sannan kuma idan ka fito in ka je jami'a in ba kai kai karatu ba wanda zai maka wannan haka duk mutumin da ya ci ta bogi bai ci daidai ba to kuma ka je ka sa shi ajin jami'a ba abin da zai iya shikenan maimakon shekara hudu sai maka shekara takwas har a zo ce to koma gida shikenan kuma a dawo sai haɗu da aboki ɗan siyasar unguwarsu ya ja su zai tafi wani wuri a raka shi ana ihu ya baku ƙwaya shikenan rayuwa ta lalace ya hau kan gadon bayanku ya samu abin da yake so yana jin daɗin rayuwarsa ko kuma kuna bauta masa dole ku fudda kanmu fa daga wannan tunanin ba inda ake wannan harkar yanzu a duniya ta wannan bangar karyar kawai mutum ya zauna a kan wani a je a kashe shi in za a kashe ka a kashe ka akan manufar da ka yadda da ita musamman a ce addininka amma ka zauna ka bauta wani dan adam shi yana samun abin da yake samu yana rayuwarsa yana jin daɗi kai kuma ka zauna nan ana amfani da kai kuma a sa ka gaba da 'yan uwanka akan abin da ba na Allah ba wannan duka rashin abin yi ne ke sa musu cikin waɗannan abubuwa mu tashi don Allah in karatun bokon nan bai samu yadda za a shiga ofisoshi a aiki a riƙe albashi ba albashin da shi ma ba isa yake ba to lalle a nemi sana'a shi kan mai albashin yana buƙatar ya buɗe da wasu hanyoyi da zai wasu sana'o'in da kasuwanci da sauransu yadda zai samu abubuwa su tafi Allah fa bai mutane a duniya domin su wulaƙanta ba yau kar mu dora kan mu cewa haka Allah kawai ya kaddaro mana imani da kaddara a wannan babin ba haka yake ba Allah ya kaddara mun zauna mu kuma muna da lalaci mu tashi mu nema za mu ga Allah maɗauki insha Allah ta'ala zai bamu amma lalle a kintsa abubuwa mai tarbiyyar yara ba haka kawai mu mallaki yara mu ce mun abin da ba wannan mai addu'ar ba da shi nake ba ina yin da mu ne gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu akan tarbiyyar 'ya'yanmu Allah kintsa mana su

no na gaske masha Allah duk da yawan da abin ya shafa na kuma tattauna ana ta ganin yadda za a tura da kyau na alhamdulillah kuma alhamdulillah har ta kai ga an kafa kwamitoci a unguwa kwamitocin kaddamar da su hmm. ana ba su kama da za su kaddamar da abinsu na bacin mutunci ba ne amma abin da su hmm. eh, shi ne haka yan yi shi ma ce shi ma ga da ke nema an yi alkawari za a sha Allah da ciya da kuma duk a sha Allah za a hmm. to alhamdulillah duk abin da ake yi domin a taimaka a fita daga wannan hali muna addu'a Allah maɗauke ƙara taimako a kai kuma duk wanda yake da hannu wajen ya taimaka a ga an fita ga wannan halin muna addu'a Allah maɗauke ba shi nasara shi ma a rayuwarsa kuma Allah ba da haɗin kan da za a yi abin eh, dama yana da kyau duk lokacin da ake ɓaɓatu a kan abu ya ɓaci to in akwai wata 'yan nasara an bace ta Allah da ƙalla zai ba da hope amma kuma kar ya sa mana sakacin cewa an warke eh, a ƙara ƙaimi ɗin da ya ci gaba cewa ana buƙata kuma don allah mu rika eh, kamar da malam ambaci wannan mu rika yaba wa dan abin da aka samu bakinmu ya saba mu a nan garin da yawan zargi yawan zargi da yawan tuhuma eh, yawan zargin wani bai kaza ba wani bai kaza ba kai kokari kai kai ka rufe bakinka insha Allah ta'ala in kai kai din za a ambata kuma mun san ba ambatan kawai kake so ba lada kowa yake so yau da ka ba zancen cewa wani bai kaza ba ne Allah madauki ya baka dama kai ma kai Allah madauki taimake mu mu dai rena junan mu insha Allah ta'ala Allah madauki zai taimaka na malam Musa wa alaikum assalam na sun fito da abin da ba da masu maganin da wani suke na yi na yi wannan ina da labarin gaskiya wani abu ya dan faranta mm, alhamdulillah gaskiya ne gaskiya gaskiya ne har hmm, ita ake ambata hmm. dama wani lokacin kuma akwai yanzu kun ga halin da ake cikin nan muna buƙatar mu ƙara wayar da kanmu akan abin da muke karantawa a social media ana yakar mu a social media nan mummunan yaki labaran da ake kawowa galibinsu ba na gaskiya ba ne kuma ana kawowa don a tada hankali wannan harkar social media nan fa wallahi mai wa kanmu wa'azi a kanta ta kai matuƙa wajen lalata mana tunani yawwa ka samu tsabtatacciyar hanyar samun kyakkyawan labari ba kowane abu za ka gaskata ba saboda ka same shi kuma mu daina yawan yadawa akwai abubuwan da yada su din taimakawa abin ya ƙara lalacewa ne yauwa wani lokaci a ce ga wani ya kaza ce kaza ce gashi nan wani bala'i ne ya faru ka daina yada duk abin da ba na alheri ba eh na amana eh kamar yadda cikin karatu kai ishara cewa duk mutumin da ba san sani ko ya yarda a bi shi ko a bauta masa ba, mm. Allah ba zai sa shi cikin wanda ya yi su ba mm. wanda zai iya cewa to ya maganar annabi Isa kuma da har Allah ba da labarin Hmm. na'am eh, tambaya daban abinda za a ware su din sa su wutar jahannama da sa su su rika tsine wa juna ba wanda za a sa ya tsine wa annabi isa ka fahimci abun yau amma Allah zai tambaye shi kai ne ka ce a bauta maka da kai da mahaifiyarka Allah zai tambaye shi wannan zai ce ba haka bane yawa don haka duk wanda aka bautawa shi ma Allah zai tambaye shi kai ne ka ce in ya ce ba haka bane ba haka bane Allah kuma ya san ba haka bane sai a kyale shi yau amma ba za abin da nake nufi ba za a sanya shi tare da waɗanda suke tare da suka bauta masa a duniya suna ne wa juna suna kafurta wa juna ba yauwa kamar da Allah madauki kuma ya faɗa a suratu Yunus ta cewa waɗanda Allah madaukaki ya sa musu innal ladina a farkonta sabaqat yawwa innal ladina sabaqat lahum minnal husna ula'ika anha mub'adu yawa. waɗanda alhusna ya tabbata a gare su ko annabawa salihan bayi waliye ko waliyin ne in waliyin Allah ne na gaske dan bayansa an bauta masa to ula'ika anha mub'aduna daga jihar jahannama Allah zai nesantar da su haka ba sa ciki eh, kuma sannan ba za a sa su su yi tsinuwa din da waɗannan ba illa Allah maɗauki zai tsare musu mutuncin su har kiyama kuma ba za su shiga wuta ba eh, amma dai lalle za a tambaye su eh na'am Allah ce muke mu barakallahu